muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana to da yadda allah abuwan da zamu gabatar muku su ne labarun duniya da ɗumbiɗumin su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labarun? daga nan za ku ji shirin nan na kun san sai duniyar mu a yau sannan mu karkare da shirin ku na masu saurare da fatan za ku kasance tare da mu da jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. a jawabin da ya aike wa al'ummar iran jagoran juyin juhal musulunci ya ce 'yan a saurari ukuba mai tsanani sabon kwamandan dakarun kare juyin juhal musulunci ya ce nan gaba kaɗan za a buɗe wa isra'ila ƙofofin jahannama masana ilimin kimiyya ta nukiliya na iran sun yi shahada to wanda sa gya zama domin ajiye cikakkun labarun a sako da ya ake wa al'ummar kasar wanda aka watsa ta kafin watsa labaru jagoran juyin juhalin musulunci na iran ya ce 'yan sahiyoniya saurari ukuba mai tsanani jagoran juyin jihalin musulunci na iran ayatollah said ali hamna'i ya fitar da sakon na ayo juma'a da a cike yi wa 'yan sahiyoni alkawalin fuskantar ukuba mai tsanani bayanin na jagoran ya kunshi cewa da sunan allah mai rahama mai jin kai ya ku al'ummar iran masu girma da safiyar yau 'yan sahiyoniya sun miƙo hannunsu da suke jiƙe da jini domin tafka laifuka a cikin ƙasarmu sun kuma sake bayyana haƙiƙar su mummuna fiye da kowane lokaci a baya suka kai wa gidajen faran hula hari a dalilin haka wannan haramtacciyar ƙasa ta saurari sakamako mai tsanani su kuma sani cewa sojojin jamhuriyar musulunci ta iran masu ƙarfi ba za su ƙyale su ba da yarda allah a yayin wannan harin kwamandoji da dama da masana sun yi shahada wannan laifin da 'yan sahiyoniya suka tafka ya sa sun shirya wa kansu makoma mai tsanani da ɗaci za su kuma ga hakan babu tantama sai da aliyu alhamdai sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar to tun da fari jagoran junji har musuncin ta iran ya naɗa sababbin kwamandojin soja da dakarun kare juyin juya halin musulunci jagoran juyin musulunci na iran wanda shine babban kwamandar rundunonin sojan ƙasa ya naɗa sabbin kwamandoji da mai gurbinsu da waɗanda suka yi shahada bayan shahadar kwamandan dakarun kare juya halin musulunci na iran shahid hussein salami da kuma babban hafsa wato muhammad hussein bakri na sojojin kasar kenan sai shahid gulam ali rashid wanda shine kwamandan barikin soja na khatamul anbiya jagoran juyin jihar musulunci ya sanar da sunayen waɗanda suka maye gurbin nasu Brigadier Muhammad Pakpor shine wanda jagoran ya sanar a matsayin sabon kwamandan dakarun kare juyin juhalin musulunci sai kuma Major janar Musawi a matsayin sabon kwamandan rundunar sojan ƙasa yayin da aka nada Janar Ali Shadmani a matsayin kwamandan barikin soja na Khatamul Anbiya. sabon kwamandan dakarun kare junjiyar halin musanci na iran brigadier pakpor ya ce nan gaba kaɗan za a buɗe wa isra'ila ƙofofin jahannama sabon kwamandan dakarun kare junjiyar halin musanci na iran brigadier muhammad pakpor ya aikewa da jagoran juyin musulunci na iran wasiƙa da a cike bayyana cewa laifukan ta'addanci da haramtaccen ƙasar isra'ila ta aika wanda ya sanadiyar shahadar manyan kwamandoji da kuma malaman nukiliya hakanan mata da ƙananan yara da basu ji basu gani ba ba zai wuce ba tare da mai da martani ba bugu da ƙari sabon kwamandan dakarun kare juyin musuluncin ya ce ba da jimawa ba za a buɗewa wannan haramtacciyar ƙasa ƙofofin jahannama Birgediya Muhammad Fakfor ya kuma wato ya kuma kaddamar da ta'aziyya da kuma taya murnar shahadar kwamandojin ya kuma yi godiya ga jagoran da ya gaskata dakarun juyin har ila yau brigadier fakur muhammad ya ce abin da 'yan sahiyoniya suka yi wuce gona da iri ne da ke ta hurumin tsaron ƙasar iran da zaman lafiyar jamhuriyar musulunci ta iran don haka ba zai wuce ba tare da mayar da martani ba hakanan kuma ya ce kamar yadda jagoran juyin musulunci na iran ya alkawali wannan haramtacciyar ƙasar za ta fuskanci bakar makomarta da kuma mummunan sakamako. wani sashe na wasikar sabon kwamandan dakarun kare juyin juya har musuluncin ta iran ya kunshi cewa bisa dogaro da allah da kuma cika alkawali da jagora ya yi sannan kuma da ɗaukar fansar jinanan shahidai kwamandoji da masana da 'yan ƙasa wanda ba su ji ba su gani ba za a buɗe wa wannan haramtacciyar ƙasa ƙofofin jahannama ba da jimawa ba. To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran. An bayyana sunayen masana ilimin nukiliya da suka yi shahada. A sanadiyar harin da 'yan sahiyoniya suka kawo Iran da asubahin yau, masana fasahar nukiliya da dama ne suka yi shahada. Kamfanin dillancin labarun mehar na Iran ya ambaci cewa daga cikin waɗanda suka yi shahadar da akwai tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa. faridun abbasi shugaban jami'ar azad muhammad mahadi da haranji shugaban kwalejin fasahar nukiliya abdulhamid manuchehri hakanan kuma malamin fasahar nukiliya ahmad riza zulfikar sai kuma mataimakin shugaban hukumar makamashin nukiliya amir hussein fiqhi an kuma bayyana cewa kwamandan sarin samaniya na iran wato na ke karkashin dakarun kare juyin halin musulunci haji zade yana cikin waɗanda suka yi shahada kwamandan sararin samaniya na dakarun kare juyin halin musulunci na 'yanjanar amir ali haji zade yana cikin waɗanda suka yi shahada sanadiyar harin da 'yan mamaya haramtaccen ƙasar isra'ila suka kawo wa iran da asubahin yau juma'a kamfanin dillancin labarun mehr ya nakalto majiyar juyin juhar musulunci ta iran tana tabbatar da shahadar janar amir hajj zade to a can labanan shugaban kungiyar hezbollah sheikh na'im kasam ya ce harin haramtacciyar kasar isra'ila a kan iran ba abin da zai jawo mata sai kaskanci babban sakataren kungiyar hezbollah ta labanan sheikh na'im ya yi allah wadai da harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kawo iran wanda ya bayyana shi da cewa yana da hatsarin gaske kuma 'yan saheniya sun yi hakan ne kusa cikakken goyon bayan amurka sheikh na'im kasim ya kuma bayyana cewa harin na 'yan saheniya ba shi da wani dalili da ya wuce a rufe bakin gaskiya wanda yake taimakawa al'ummar falasɗinu a gaza da ake yi wa kisan kiyashi hakanan kuma taimakawa da goyon bayan gwagwarmayar labanan da dukkanin wannan yankin babban da kungiyar ta hezbollah ya kuma ƙada cewa wannan harin da wuce gona da iri zai yi tasiri mai girma a cikin wannan yankin sannan ya da cewa wannan harin ba zai wuce ba tare da fuskantar martani daga jamhuriyar musulunci ta iran ba hakanan kuma sheikh na'im kasim ya da cewa isra'ilawa makiya tare da amurka ba za su taɓa yin tasiri akan hanyar da jamhuriyar musulunci ta iran ta zaɓa wa kanta ba ta gwagwarmaya ko kuma rawar da take takawa a cikin wannan yankin babban da ƙungiyar ta hezbollah ya ce hezbollah da magoya bayanta suna ci gaba da riko da tafarkin gwagwarmaya da kuma goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran wajen kare haƙoƙinta to ƙarshen labarin duniyar kenan. To bayan da aka gama jin labarin duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji wato jerin shirye-shiryen da muka yi muku tanadi da suka hada da shafin ba, labaru sai shirin nan na kokun san sai kuma duniyar mu a yau sannan sai ku ji shirin nan na muryan ma saurare da fatan za a yi sauraro lafiya kuma da haka muke ban kwana da ku. To sharhin bayan labaran namu na yau na magana ne game da shirin Iran na mayar da martani ga kudirin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA. E Tehran ta ce ta shirya jerin matakan da za ta ɗauka idan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta amince da wani kudiri na nukiliya ga Iran. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Bagai ya bayyana a ranar Talata cewa an samar da zaɓin Tehran tare da haɗin gwiwar hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar. ya sauki rahoton da babban daraktan hukumar ta IAEA e ya fitar a baya-bayan nan kan shirin nukiliyar Iran wanda ya ce Iran ta gaza bayar da rahoton ayyukanta na nukiliya a wasu wurare uku da ba a bayyana ba tare da nuna damuwa game da tarin uranium da aka tace zuwa kashi 60 cikin 100 bagai ya ce rahoton na rafal grossi yana da nasaba da siyasa kuma na biyan bukatun amurka da kawayenta na turai ne ya kuma ikirarin cewa kalaman grossi sun yi daidai da manufofin siyasa na kasashen da ke gaba da iran ya jaddada cewa iran na sa ran babban daraktan hukumar ta iaea e zai yi allah wadai da barazanar da amurka da isra'ila ke ci gaba da yi maimakon kokarin tabbatar da hakan ya ranta cewa bisa ka'idodin hukumar ta iaea e da kuma yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya shirin nukiliyar iran bai taba kaucewa yanayin zaman lafiya ba tuni dai jami'an kasar iran suka soki rahoton sirrin hukumar ta iaea e inda suka yi gargadin cewa duk wani yunkuri akan jamhuriyar musulunci ta iran zai iya kawo cikas ga haɗin gwiwar tehran da hukumar kula da makamashin nukiliyar ta majalisar ɗinkin duniya a tsawon shekarun da suka gabata hukumar ta yi zarge-zarge da siyasa da dama kan shirin nukiliyar iran duk da rahotannin da ta bayar da suka tabbatar da zaman lafiya a ayyukan nukiliyar iran a ranar talata shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran muhammad islami ya bayyana cewa bayanan baya-bayan nan da daraktan hukumar ta iaea e ya yi dangane da cibiyoyin nuclear iran ba su da inganci a fasaha da kuma doka ya kara da cewa waɗannan kalamai wani ɓangare ne na ayyukan tunani na gwamnatin a kan iran maganganun mr grossi gaba ɗaya ba su da tushe na fasaha hasali ma ba sa bisa doka in shi yana mai bayyana jawabin nasa da cewa ya samo asali ne daga ayyukan tunani da siyasa da gwamnatin sahayuniya wato isra'ila ta ɗauki tsawon lokaci tana yi akan jamhuriyar musulunci ta iran ya ƙara da cewa ta hanyar irin waɗannan kalamai grossi ya nuna a fili hakikanin halayensa tare da tabbatar da cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka daɗe suna kisa makirci akan iran sai dai jamhuriyar musulunci ta iran tana ɗaya daga cikin yankunan da hukumar ta iaea e ke sa ido sosai hukumar ba taɓa samun wata shaida da ke nuna wani karkatar da shirin nuclear iran na zaman lafiya ba har ila yau tehran ta yi fatali da duk wani yunkuri ko wata manufa ta nema ko kuma mallakar makaman nukiliya a baya-bayan nan dai wannan gangamin ya bayyana a cikin shirye-shiryen wasu ƙasashen turai na tilastawa hukumar ta iaea e ɗaukar wani ƙuduri mai tsauri ra'ayi kan ƙasar iran kudurin da zai iya haifar da maido da takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba wa jamhuriyar musulunci ta iran a ƙarƙashin matsin lamba da ƙasashen yamma hukumar gudanarwar kan iya ɗaukar irin wannan kuduri a zamanta da ta fara a ranar litinin a birnin vienna jami'an iran dai na ci gaba da mayar da martani akan duk wani kuduri da ko mutum na hukumar ta kula da makamashin nukiliya ta duniya zai ɗauka a kanta iran dai ta sanar cewa shirin nukiliyar kasar da zaman lafiya ne kuma ta sha baiwa hukumar damar gudanar da ziyarce-ziyarce a cibiyoyinta na nukiliya ciki har da ziyarar baya bayan nan da shi daraktan hukumar ta iaea rafael grossi ya kawo a birnin tehran inda ya gana da jami'an kasar ta iran da dama ciki har da shugaban hukumar kula da makamashin nukiliyar ta iran da kuma ministan harkokin wajen iran da kuma shugaban kasar ta iran duka a wani yunkuri na jamhuriyar musulunci ta iran na nuna cewa da gaske take ko kuma haɗin gwiwa da hukumar ta IAEA e sai dai a koda yaushe idan wannan hukumar ta IAEA e ta tashi tana bayyana wasu bayanai waɗanda Iran take kallo a matsayin wani kamfe na goyon bayan kasashen yammacin duniya musamman Amurka da kuma ƙawayenta a zahon gaba irin kalaman da Isra'ila ke yi game da shirin nukiliyar ƙasar ta Iran. ko kun san. Bismillah rahman rahim masu sauraro yau Juma'a 23 ga watan Hurdot shekara ta 1404 hijira shamsiya wace ta yi daidai da 17 ga watan Zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya harila wace ta yi daidai da 13 ga watan Yuni shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 656 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan zulhaggin shekara ta 790 hijira kamariya aka haifi Muhibbuddin Sarayi mai fassara Alƙur'ani sannan masanin ilimin fiko a birnin Alƙahira na ƙasar Masar. Wannan malamin ya sarrafa mafi yawan rayuwarsa a karatu da karantarwa. Muhibbuddin dai ya karanci ilimin usul da fikihu da hadisi da mantik sannan ya karantar da su a makarantu a birnin Alƙahira. sannan a lokaci guda yana rubuce-rubuce daga cikin abin da ya bar mana a cikin rubuce-rubucensa akwai hashiya ga littafin kashif da kuma annahiya. Mahan sauraro ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta wato sha uku ga watan Yuni shekara ta 1921 miladiya aka gudanar da tawaye na farko a ƙasar Falasɗinu da aka mamaye a daidai lokacin da turawan Ingila 'yan mulkin mallaka suke ci gaba da mayar da ƙasar Falasɗinu da nufin aiwatar da sanarwar belfort na kafa ƙasar yahudawan sayoniya a kan ƙasar zuwa lokacin da yawan yahudawa da suka dawo falasɗinu da ƙasashen duniya daban-daban sun kai dubu shida da kuma dubu talatin da biyar Wannan dai shi ne bore na farko wanda Falasɗinawa suka yi tun bayan mamayar ƙasarsu wanda turawan Ingila 'yan mulkin mallaka suka yi da kuma shelanta wato sanarwar Benford a lokacin. A bisa wannan shelar dai dukkanin Yahudawan sahioniya sun fara hijira daga ko'ina a duniya zuwa ƙasar Falasɗinu da aka mamaye don samar da daular Yahudawa kuma mutane 600 ne suka dawo daga ƙasashen duniya wanda kuma su ne ɗaya bisa uku na yawan falasɗinawa a lokacin kuma a wannan adadin da ya turawan sun fice da ƙasar Falastinu sannan suka mayarwa yahudawa dukkanin kayakin yaƙin su da suke da su a ƙasar ta falasɗinu. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 81 da suka gabata a ranar irin ta wato 13 ga watan yuni shekarar 1944 miladiya a karon farko makami mai linzami samfurin v1 daga kasar jamus zuwa kasar ingila ya fadi a kasar ingila daga kasar jamus kafin haka dai kasar jamus tana amfani da jiragen sama ne don kai hare-hare kan kasar ingila saboda nisanta da kuma wato ruwa da ke tsakanin ƙasashen amfani da makami mai linzami dai ne mafi sauƙi ga ƙasar jamus idan an kwatanta da jiragen yaƙi har ila yau hatsarinsa ya fi sauƙi bayan yaƙin duniya na biyu ƙasashen duniya da dama sun kyautata makami mai linzami na ƙasa da ƙasa har ya zama makami mai linzami wato ya zama makami mafi hatsari a fagen yaƙin ƙasa da ƙasa. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta wato 23 ga watan hurdot shekara ta 1959 hijira shamsiya imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ya kafa kwamitin ilimi da al'adu a nan ƙasar iran don samar da sauyi a cikin tsarin karatun jami'o'i da kuma manya-manyan makarantu a ƙasar. Imam Kudisa Sirruhu ya buƙaci kwamitin a cikin umarnin da ya bayar ya tsarawa kowane fanni na karatu a jami'o'in ƙasar tsari wanda yake tafiya daidai da tsarin addinin musulunci da kuma al'adun ƙasar iran manufar imam kudus sirruhu da kafa wannan kwamitin dai shine sauya tsarin karatu a manya-manyan makarantu a ƙasar iran don fidda ɗabi'u da halayen ƙasashen yamma daga manhajar karatun makarantun ƙasar da kuma dai gabatar da tsari da ɗabi'un addini na musulunci mai cike da ilimi. Membobin wannan kwamitin dai za a zaɓe su ne daga ƙwararrun malaman jami'o'i musulmi wanda za su wa kowane madda na karatu a jami'ar abinda ake buƙatar karatu a cikinsa. duk da cewa an sauya wa kwamitin suna zuwa majalisar koli ta juyin al'adu yana ci gaba da aikinsa na ƙara kyautata karatu na manya-manyan makarantu da ma ƙananan makarantu a nan ƙasar iran don shigar da dukkanin abin da ake bukata na ilimi a cikin jami'o'in ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a ranar irin ta wato 23 ga watan Hurdor shekara ta 1362 hijira shamsiya. Malama Nusrat Amin, malaman addini kuma mai fassara alkur'ani mai girma ta rasu tana yar shekara 97 a duniya a birnin Isfahan na tsakiyar ƙasar Iran. Malama Nusrat dai ta nuna ƙwazo a karatun addini da kuma fannoninsa sai da ta kai matsayin mushtahida har ila yau tana karatu tana karantarwa tana karantar da mata inda da dama daga cikinsu sun zama manya-manyan malamai sannan ta wallafa littattafai da dama daga cikinsu akwai littafi mai muhimmanci wanda yake bayyana tafsirin alkur'ani mai girma mai mujalladai goma sha biyar da littafi mai suna sairu Suluk da kuma nafahatun rahmaniya duniyarmu a yau.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 agaji zuwa zirin gaza zai yiwu lokacin tsirantar da rayukan mutane daga salwanta ya ƙure da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Babban jami'i mai kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa Gaza na shaƙewa kuma abin da ke faruwa da gangan ne da neman cimma mummunan manufa yana mai jaddada cewa an hana al'ummar yankin na gaza kayayyakin more rayuwa domin kada su kasance cikin rayayyu babban jami'in ya kara da cewa sama da kwanaki hamsin da suka gabata ba a shigar da abinci man fetur ko kayan kiwon lafiya cikin yankin ba ya kara da cewa asibitoci da cibiyoyin lafiya na fama da matsananciyar karancin kayayyaki inda ya nuni da cewa suna cikin makil da waɗanda suka samu raunuka sakamakon hare-haren bama-bamai da ake ci gaba da kaiwa kan yankin babban jami'in ya jaddada cewa samar da ruwa ya yi ƙasa sosai kuma rumbunan kayayyakin abinci na majalisar ɗinkin duniya sun yi kusan ƙarewa don haka alatilas aka rufe gidajen biredi kuma babu man girki a cikin wannan yanayi hukumar ba da agaji da ayyukan kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta yi kira da a sake buɗe mashigar gaza don ba da damar ci gaba da kwararar kayan agaji da kuma sabunta yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a gaza hukumar unrwa ta ce gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hana shigar da kayan abincin jin kai da magunguna da kayayyakin kasuwanci da abinci da alluran rigakafin yara da kuma man fetur tsawon makonni bakwai sanarwar hukumar ta kara da cewa ba a shigar da kayan agaji da kayayyakin jin kai cikin zirin gaza tun daga ranar biyu ga watan maris da ya gabata kuma ta ce alƙalin majalisar ɗinkin duniya sun nuna cewa kimanin mutane 420 ne suka sake rasa matsugunansu tun bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta hukumar ta tabbatar da cewa kusan kashi 69 cikin 100 na al'ummar zirin gaza na ƙarƙashin umarnin yin ƙaura wahalhalun jin kai da mazauna gaza ke fama da shi ya fi ta'azzara sakamakon yaƙi da kuma killace yankin da aka yi suna fuskantar matsalar dafa abinci sakamakon rashin iskar gas da itace yayin da farashin kayayyaki ya yi tashin gwabran zabi. mutane da yawa sun koma yin amfani da kayan da ba su da kyau kamar su robobi tarkacen kayan ɗaki da tsummokara waɗanda suke ƙara lalata lafiyarsu saboda hayaƙi mai guba hakika duk da saɓanin da ke akwai tsakanin gwamnati da 'yan adawar haramtacciyar ƙasar isra'ila amma sun yi tarayya kan amincewa da kashe al'ummar gaza da yunwa yakin da ake ci gaba da gwabzawa a zirin gaza da yadda ake aiwatar da kisan kiyashi yana nuna cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da shugabanninta da masu nuna wariyar al'umma da mugunta ba su yin la'akari da dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa kuma kuma ba su kula da harshen larabawa da kasashen duniya da suke yin allah wadai da munanan ɗabi'unsu da suka yi hannun riga da ɗabi'ar ɗan adamtaka wannan ba wai kawai shugabannin soji ko na siyasa ba ne kawai amma yana samun karbuwa ba kawai a tsakanin jama'a da ke neman ramuwar gayya ba har ma da kafa doka ciki har da kotun koli na haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarshen watan da ya gabata kotun kolin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi watsi da koke-koken da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na isra'ila suka gabatar kan batun rufe mashigar ruwa da kuma hana shigar da kayan agajin abinci da magunguna ga al'ummar gaza duk da yadda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke ci gaba da jaddada aniyarta na gurfanar da firaministan gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan tsaronsa ya galan bisa zargin laifukan yaƙi da suka haɗa da killace jama'a da wurga al'umma cikin masifar yunwa da kuma azabtar da jama'a waɗannan munanan al'adu suna ci gaba kuma suna ƙara tsanani bayan sake kunna wutar yaƙi kan gaza hukuncin da kotun kolin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yanke na ƙin yin katsalandan ga matakin da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta ƙasar ta ɗauka na katse wutar lantarki a cibiyoyin tace ruwa ta zirin gaza da kuma rufe mashigar ruwa ya rage rawar da take takawa wajen tsoma baki a shawarwarin gwamnati na siyasa da tsaro a ra'ayin masana harkokin shari'a wannan yana nufin cewa cibiyar shari'a tare da bangarorin siyasa sun yi watsi da wajabcin da ya rataye a wuyarsu a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa wanda kuma ya haifar da raguwar 'yancin kai na ɓangaren shari'ar haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan dai ba shine karin farko da kotun koli ta yi wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila biyayya a ƙarƙashin wa dokokin ƙasa da ƙasa kan buƙatun ɓangaranci ba sanannen abu ne cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tun bayan da aka fara yakin gaza sama da shekara guda da rabi da suka gabata ta fito karara tana goyon bayan mummunan manufar kakaba masifar yunwa kan falasinawa ana samar da tsabtaccen ruwan sha ga falasinawa da kuma azabtar da jama'a wanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke la'akari da su a matsayin laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi batun neman gurfanar da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a gaban kotu ko kuma tufin allatsi ne da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya suka yi ba su yi nasarar tilasta wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yin watsi da waɗannan ayyukanta ba maimakon haka ta ƙara ta'azzara su musamman bayan sake barkewar yakin a farkon watan maris bayan keta yarjejeniyar ta buɗe wuta da aka yi a zirin gaza da ke fama da yakin neman ruguza shi daga gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila yana fuskantar mafi muni na killacewa tare da hana shigar da kayan agaji an bayyana a bainar jama'a da kuma a hukumance cewa hakan wata hanya ce ta matsin lamba kan kungiyar hamas kan ta sassauta matsayinta a tattaunawar da take yi da haramtaccen kasar isra'ila hakan dai ya kara ta'azzara rikicin jin kai a gaza inda ya kai ga aiwatar da mungun nufi kan falasinawa inda mazauna yankin ke kara fama da matsanancin karancin ruwa abinci da magunguna bayan da aka hana duwani taimako da suka hada da man fetur shiga yankin wasu da'irorin hukuma a haramtacce kasar isra'ila ba su ɓoye gaskiyar cewa manufar killace gaza janyo masifar yunwa ce da aiwatar da kisan gilla don samar da ingantattun yanayi don tilasta wa jama'a yin hijira bisa raɗin kansu da barin zirin gaza ko suna so ko suna ki. a kwanakin bayan nan ne ministan tsaron haramtacce kasar isra'ila isra'il kenz ya sanar da cewa bayan gudun hijira da mazauna rafa da arewacin gaza da kuma gabashin ham yunus suka yi an kwashe dubban ɗaruruwan mazauna yankin kuma kashi goma cikin ɗari na yankin zirin gaza ya zama wani ɓangare na yankunan tsaron isra'ila babbar manufar ita ce ba mai tsanani kan kungiyar hamas da koma kan shirin sakin fursunonin isra'ila kuma a lokacin ta kimika miƙa wuya sojojin haramtacce ƙasar isra'ila suna ƙara ɗaukan matakan musgunawa kan falasinawa kenz ya kara da cewa Gaza za ta zama saniyar ware kuma za a tilastawa da yawa daga cikin mazauna birnin barin yankunan da ake gwamza faɗa. ministan zayof elkin ya goyi bayan wannan matsayi wanda bai takaita mutum da cire yankin don tsaro ba amma daga baya ya kara da cewa bayan yanke hukuncin a nan gaba gwamnatin haramtacce kasar isra'ila za ta yi amfani da yankin a matsayin mallakanta tare da dukkanin ƙawayenta bayyane yake cewa wannan yana daga cikin manufofin da gwamnatin Netanyahu ke nema a Gaza wanda ke karkata tsakanin tsaro da dalilai na aƙida a matsayin sanyin amfani da yunwa da ci gaba da yakin. wasu da dama daga ciki har da general yitzhak brick a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa sun soki babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar general eliyal zamir da amincewa da yadda sojoji ke amfani da manufofin siyasa da aƙida ba wai ta takaita kan batun tsaro na soja ba ya ba da misali da yadda zamir ya amince da yadda ake amfani da sojoji wajen kula da rabon kayan agaji da tsohon shugaban rundunar sojin isra'ila ya ki amincewa da shi wannan batu ya kasance kuma yana ci gaba da kasancewa batun muhawara da cece kuce a tsakanin sojoji musamman tsakanin waɗanda ke ganin ya kamata a bi dokokin ƙasa da ƙasa ko da tana ɗauke da sassaucin ra'ayi da waɗanda suke ganin babu buƙatar hakan sojojin sun san cewa galibin ayyukansu a zirin gaza da suka hada da jefa bama-bamai da kisan gilla da lalata gine-gine da killacewa da janyo masifar yunwa da kuma gudun hijira ana kirga su daga cikin laifukan yaƙi don haka ake kira ga sojoji da kada su bayyana abubuwan da suke yi a shafukansu da zumunta kuma a yanzu fuskokin sojoji da ke aiki a wannan fannin ya dushe ta yadda ba iya gane su sai dai kuma akwai masu shigar da kara na sojoji da ke baiwa shugabannin sojojin shawara da su guji yin magana kan killace gaza da janyo musifar yunwa a cikinsa da kuma cewa akwai wadataccen abinci a zirin gaza kuma ba za a yi yunwa ba ƙasa da makonni da suka gabata a ranar bakwai ga watan afrilu shafin yanar gizo na wainet ya bayyana cewa ko da ba tare da yarjejeniyar musayar fursunoni ba sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila na shirin dawo da kai kayan agaji zuwa gaza ya bayyana cewa a lokaci guda sojojin na shirin kaddamar da wani shiri na gwaji na rarraba kayan abinci ga falisdinawa ta yadda kungiyar hamas za ta ci moriyarsa kuma tana da aniyar fara gwada wannan samfuri rafa shafin yanar gizo ya ambato alkalaman sojoji da ke nuni da cewa agajin jin kai a gaza zai kare nan da wata guda don haka ya kamata a fayyacewa shugabannin siyasa cewa babu wata zaɓi sai sake dawo da batun barin a shigar da kayayyakin agaji Wynet ya kara da cewa a baya-bayan nan an gudanar da tattaunawa kan wannan batu a matakin koli na sojojin haramtacce kasar Isra'ila kuma an bayyana karara ga shugabannin siyasa cewa matakin na gabatowa lokacin da ba za a samu kukuta daga dawo da samar da abinci man fetur da magunguna zuwa zirin Gaza ba. sai dai idan kwamandojin yankin kudancin kasar da ke da hannu wajen gudanar da ayyuka a zirin gaza da kuma manyan kwamandojin idf da shugabannin siyasa suna da masaniya kan kasalar kasa da kasa tattaunawar ta tabbatar da cewa kayan abinci za su kare a yankin nan da wata ɗaya zuwa wata ɗaya da rabi kuma dole ne a yi shirin kafin a samu bullar matsalar yunwa da wannan labari ya bazu ne gwamnatin Netanyahu ta musanta hakan inda ta sanar da cewa ba za a ci gaba da kai agajin jin kai ga Gaza ba. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka a agaris ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka nemi ji ta bakin ku a yanzu haka manoma a sassan Afirka na nan cikin shirye-shiryen fara noman damanar bana. Kowane kalubale ne bangaren noma ke fuskanta a yankunan ku waɗanne hanyoyi ne kuke ganin ya kamata a bi don bunƙasa noma domin ciyar da al'umma wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo jamhuriyar musulunci Tahiran. ina muna barkan mu da yawa barkan mu da haka barkan mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci ina ma ma'aikatan sashen Hausa jamhuriyar musulunci Tahiran fatan alkari ga baki ɗaya da masu sauraro sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna State Najeriya to alhamdulillah mun ji daɗi wannan maudu'in da kuka muna kuma waduwa ta zo daidai da zama mu dai kamar a nan jihar kaduna nan yankin namu zaria yanzu nan da da take kankama yanzu ne manoma suke fara shuka matsalar manomanmu bata wuce taki ba gaskiya taki shine matsalar mu da kaya maganin feshi haka da Allah sa ce tun kamar watan hudu gwamnati ta gama rarraban takin da take rabawa duk komai ya je hannun manomi to da alhamdulillah wani lokacin ba a tashi rarraba takin sai irin watan bakwai watan takwas ma sai kusan watan ogas sannan kuma amfani ba kowane ne ke bukatar taki ba gaskiya amma ya kamata a ce tun watan hudu duk abin da manomi ke bida an gama wadata shi da shi mu dai matsalar mu taki gaskiya sai magunguna na feshi da sauransu to muna godiya da wannan maudu'in da kuka kawo mana sashen Hausa rediyo Jamhuriyar Musulunci ta hiran. ina muku fara kuwa fata alkirini ne Umar Abubakar daga Zaria tarayya Kaduna ta Najeriya Bissalam. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Ambari Bari shugaban nan fada mazajin daga mai Nijar bugu da tsari ma'aji na masu kira da shirari na Afirka. Eh lalle ga ta nan gizo batun cikoki. Lokacin da mana ne ta fara sabka gaskiya ne abinda abokan gwagwarmaya suka ce gwamnati ya kama ya kawo ma taki da sauran abun noma kayan noma to bayan wannan kuma damana za ta kama gwamnati har yanzu ya kokowa ya fudda burtali na dabbobi kan mutum ya je shi ya shuka shi ta hutu ta komi makiyaya su zo su zuwa mishi dabbobi su cinye ka gani akwai matsala kenan burtali wannan ka manta da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na gidan rediyo ta na rediyo mai albarka mai muku magana hamsin mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sanar rediyo ta nan garin gana to hakika muna godiya da kuke ba mu dama tsoma albarkacin baki wa bisa abubuwan da ke ci mana tuwa to dangance da wani maudu'i da aka dora na eh, game da shirye-shirye da manoma suke yi da mun kama noma gaskiya wannan kalubale ga gwamnati yana da kyau a ce an raba ma eh, manoma taki akan lokaci kuma a duk inda da suke a kai musu shi ba tare da cewar sai in an ba wa 'yan siyasa ba su yi kwana buri da shi yana da kyau a ce gwamnati ta dauki eh, mataki wanda yake ko ina inda mutane suke manoma a kai musu taki har inda suke masha Allah mai magana hamsin mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauran radio ta nan garin da magana a tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu muryoyin masu saurare a barkan mu da safiya mai magana ɗahiru habibu sahura mai jihar state mashegu local government to a gikalin gaskiya a dangane da magana da ake ta fannin noma to ɗalin ma da mana ta kankama sai dai bana mana ɗan fuskantar a wasu ƙalubale wanda tun dare kaka suka faru amma wannan allah ya kawo amma kuma hada shugabanni saboda menene ƙalubalen mun sai kayan aiki magani mun saye shi ba sauki mun sai taki kuma ba sauki amma daga ƙarshe kayan abincin namu da suka zo sai aka nakasa su sai zamanto ya zamanto duka ainihin abin da muke guri abin da bai cika ba saboda ya zamanto buhu yanzu a sanadin lokacin da ka sai kayan aikin nan buhu yanzu ka sai da shi bai sai mutum takin nan in ba abin nan kai ba to kaga wannan yana ɗaya daga cikin laifi na shugabanni yanda har aka yi kokari aka sauke kayan abinci din nan farashin kayan abinci ya kamata a ce to shi ma magani da taki ya zama to an sauke saboda shi talaka ya ji sauki mu wannan ba damuwa ba ne mu da muke noma Eh, in ya zamanto an ka ce taki ya sauka ko magani ya sauka to kaga wannan duk ci gaba ne gare mu mu kuma kayan mu koya aka sai su mu ba za mu damu ba saboda mun samu sauki mu ma muna son a samu sauki saboda kowa ya ci duk da cewa mu aika abin gan talakawa ne abin gan talakawa ne saboda haka wannan al'amari ah, muna da neman sauki ga Allah subhanahu wa ta'ala na gode magana da hira biyu saura mai Niger State mai shagulu kalkami Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio ta hira kuna magana da Halilu Musa daga maradin Allah tsofo a jamhuriyar Niger to gani da ra'ayinmu da zamu bada kan noma yadda za a taimaka ma manoma shi har kullum manomi abin da yake so ya sami iri da arha ya samu taki da arha kuma da maganin kashe kwari shine kuma su manoman nan kamata ya yi wakilin da za a sawa shugabancin danka iri a hannunsu da ko kuma taki ko kuma maganin kwari a sa musu idanu domin yanzu mutane kusan kowa bai da gaskiya a sa mai isu idanu sun su waye ne za su wannan aiki kada a zo a ce wanda za su sace takin ne je su sayar da shi ko kuma mutum ya zo ya saye shi da arha ya kashe kasuwa yana sai da ko kuma irin ko kuma maganin ko kuma a ba dan kwangila ya nemo ya nemo shaga-shaga domin yanzu afirka ta zama wata iri komi mu afirka muna bukatar ba ma shugabannin afirka ba a dawo ma kan matalaka muna bukatar a canza muna tarbiyya da tunani da ɗabi'un ne kowa kusan ɗabi'a shi ta lalace a kusa shi ta kake ta ganin muna ta wannan fama kullum wuri guda muke dagwal dagwal manoma hakika suna buƙatar taimako na barku lafiya Salamu alaikum rediyon tera rediyon Musulunci mai magana Malama Ramata Isaka daga nan babban birnin Yamai. Jamhuriyar Nijar mamba ta masu kira da saurare birnin Kantagar Hanga. To ina gaida gunanan lahiya lau taimako da ake sai a ba manoma. Don Allah bai fara ruwa ba tun ruwa ba su kahi ba ya kamata a ba manoma taimako. In aka ba su taimako na iri ba a ɗauki kuɗi a ba manomi ba an ka ba shi kuɗi suna bukata sai ya kashe kuɗin shi bai samu irin da ya saye ba amma in aka ba shi iri aka ba shi magani ka gani alhamdulillah Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a in taimako ake ba su a ba su shi yanzu da aka fara ruwa ba sai hadari ya kare wasu ana maimai ana cin hatsi sai ka an ce an ba manomi taimako taimako na mine ne wannan wahala dai ne aka ba sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hiran dangance da wannan maudu'i wani kuka aza na harka noma mu ba da shawarar ma da damana gaba dangance da hukumomi menene ya kamata su ba da gudunmawa a kai to kiran mu ga hukumomi su duba su gani da farko dai roƙon mu mutalaka manoma muna roƙo su kawo sauƙi ga taki wannan taki dai na noma saboda babu abin da an noma sai takin nan ga yanzu irin yadda aka samu sauyin yanayi ƙasa duka ta zaizayi gaskiya in ba takin nan harkar nan sai a hankali to bakin eh, taimako wanda gwamnati za ta yi matalaka wanda za cewa ya gani a ƙasa taimako dai wanda yake shi ne mafi dacewa to a samu sauƙi ga takin noma takin zamani wannan a samu sauƙi gare shi su kai ga kasuwa kuma a samu ya wadata ya wadata duk inda ka zo za ka sami cikin sauƙi da rahusa to insha Allah nan da ɗan lokaci yan shekaru kaɗan na kare duka duka duk wani talaka da mai ƙarhin da wanda yake aka san haka nankin wallahi itin gwargwado kowa zai samu nashi rabo kuma duka wannan takaici na labarin yunwa da aka yi yi afirka akwai yunwa wani ne wallahi in dai a samu wannan taki da rahusa kowa ya same shi kowa da kowa ya same shi a cikin gashi zai taki ƙasa gashi kuma cikin sauƙi ba ɓata lokaci to insha Allah za a samu albarkar noma yadda yadda ba a tsammani kuma kowa zai samu taimako dai yau gwargwado to ya kenan mai magana abdullahi ke laru mai kuma mutunci na daga dan malam jihar maradu malam hassan barka a huta lafiya azza wa sal wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh radio ta iran fatan alkhairi ke zuwa ga daukar mutum wannan gida mu ramatu aminci Allah ya tabbata a gare ku al'umma cikin wannan gida ga baki ɗaya musamman Hassan Barka shugaban wannan gida ga dukkan mutumai da suke cikin wannan gida na duniya. Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana ina ma kowa fatan alkhairi. Allah kuma ba mu damuna mai albarka Allah kuma ya azurta mu Allah kuma shirya mana shugabannin mu Allah ya sa imani da tsoron Allah mu ma Allah ya kara mana imani da tsoron Allah kuma da haɗin kai fatan alkhairi zuwa gare ku Assalamu alaikum radio taron murya musulunci suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura kan wanga maudu'i da kuka dora na ta yanzu noma eh lokacin noma ya taho eh, amma abin da muke kira ga gwamnati ta taimakawa da manoma iri da magunguna kuma ya kasance da taki ba sai lokaci ya huce ba an gama noma ko an gama maimai sannan <clears throat> a ce a bada taki to shi dama taimako da ake ba manoma da gani ma ka san wanda zaka ba taimako dama shi manomi da ka gan shi ma ka san manomin ne tunda karkara kamata ka shiga gwamnati ba cikin birni ba tunda na birni dama shi yana daki mai sani amma manomi wanda yake dawa yake aikin noma ko gonakai gonakai gwamnati ta bi ta san manomi na gaskiya shi ya kamata a ba tallafin noma to allah ubangiji zai sa wannan damuna maganta cikin ƙoshin lafiya allah albarkace mu da abin da yake cikin assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa da gidan radiyon horon musulunci ta hiran muna muku fatan alkhairi fatan an yi sallah la hasan barka muna ma fata alkhairi to muna kare mu Allah subhanahu ta'ala godiya da yake nuna muna lokaci zuwa lokaci kuna ba mu dama muna kuma albarkacin bakin mu yanci da wasu abubuwa da suke tasowa a cikin kasashen musamman ƙasata ta jamhuriyar Nijar. To, alhamdulillah da farko dai suna na sami ɗan jaja wanda yake a nan ungozira a garin Maradi. allah hakika bai wuce duk eh, tahiyar ta mana bukatu na talaka ba sa su wuce taki ba. Kuma takin nan da gwamnati take rabawa talaka shi ba yana so a bashi kyauta ba yana so a saida mai amma da sauki kuma in za a saida mai wani lokaci kamar yanzu farkon damana ya kamata a saida ma talaka taki shine taki zai amfani talaka amma sai da da gwamnati take yi sai hatti maka wasu ta fara ido wasu mahatsin sun fara yanka wasu suna ganin gashi gashi taki bai sanyuwa kaga wannan bai amfana talaka mu muna ƙara ba gwamnati shawara idan za ta taimaka ma talaka taimaka mai tun wannan lokacin farkon damana shi ne abun zai taimaki talaka kuma talaka zai ci amfanin abu kuma ƙasa za ta hulhudu daga cikin halin da take saboda noma da kiwo su ne suke ƙara taimaka ma ƙasa da 'yan ƙasa. da fatan za ku tashi lahiya mai magana na kusan inda da ke nan unguwar zira a garin maradi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu mura jamhuriyar musulunci ta iran barka mu kura haka barka da aiki da fatan kowa na lafiya suna na malam bashir babban tasha layin difa da magara mamba a kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka jihar da magara eh hakika a nan yankin mu na da magaran ko in ce nijar gaba daya eh, damuna ta kusan kakkama ko ta kakkama wurare da dama muna kira ga hukumominmu da manoma a yi ƙoƙarin samun iri wadda yake da gaugayi domin yin hakan yakan sawa a samu amfani da wuri kuma yin hakan yakan wa eh, rage rikicin manoma da makiyaya sannan kuma muna kira ga gwamnati da ya kokarin samar da gandari da gurin aikin noman rani domin samun eh, amfani wadda zai ishi ƙasa domin yin eh, amfani da damuna wannan ta ruwan shekara kaɗai wani lokaci yakan kama na cikas da matsala na abinci Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran. Suna Sunana Usman dala Bushari kilo goma jihar da magaram cikin Jamhuriya ta Nijar. da eh, hakikanin gaskiya koken mu a gwamnatin mu musamman a wannan yanayi na kakkama damuna wasu gurare a mu ta Nijar eh, shine ingantaccen iri wanda zai yi daidai da yanayin da kasar eh, mu take ciki da ma kuma taki mai rahusa wanda zai zama to talaka da yan kudaden siyaji ya a yan kudaden da basu taka kara suka karya ba wanda za a cewa dai wannan shine zai bunkasa da manomi da yake zaune cikin karkara kuma gwamnati ya kamata a ce ta sa ka ajihunta ko kuma ya zamanto ta saka ta a bangaren noma a wannan kasa ta mu ta Nijar domin gurare da dama akwai guraren da ya kamata a ce an tallafawa talaka domin e shi ma ya tsaya da kanshi bangaren e eh, noma na rani da ma na damuna da muke samu a wannan kasa ta mu ta Nijar To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilasta anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka agarsu da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.